bebi ya ka zo? Wallahi baby har na zo. Gaskiya amma ka yi saurin. In ce dai lafiya na ga kiranki da gaggawa haka. Eh wallahi baby na kira ka ne saboda in gaya maka siya min a baya. Baya? Eh. Baby akan a baya kika kira na ga tun awa an ke ga mun zan so miki aikin sani. A wai saboda ka ba abu muhimmanci shi yasa na kira ka gida. kuma yana so in ganka ne na ji daɗi sosai amma duk abin da yake kike ce kina so a duniyar nan ko ban da kuɗi sai na nemo ki dan in ga farin ciki a fuskar ki haka ne saboda haka insha Allah za ki sa a waya Allah baby wallahi gaskiya na ji daɗi shi yasa nake kaunar ka ma haka wallahi na gode to yanzu kin san me zai faru direct kasuwa zan wuce kai Allah yanzu haka la iso miki dan leliya gaskiya bebi shi isa nake son ka wallahi ka sani ma ina cikin sahun masu a baya kawai ki shirya ma kin sa a baya gobe gaskiya ne bebi nan gode bebi kuma ita ki sai ta fita kowace tsada da kyau Allah bebi wallahi kawai shiga gida zan ji direct kasuwa zan wuce so muke a bayan da ai duk abin da zai saki farin ciki zan yi shi bebi na shiga ciki in wuce kasuwa to shikenan baby babu komai yawwa dan ki san garin nan za a iya kwaci a kowane lokaci na gode yawwa idan masu kuɗi ba za su bar mu da 'yan mata masu ke ba sun fi mu kuɗi amma 'yan matan masu ke wani ma suke zarba mu da su ɗaya ka zo ka ɗora kanka damuwa abinda bai zame maka wajibi ba gaba ɗaya ka zo ka damu kanka. da ba inda za ka nemi kuɗi dai duka ya ne wallahi kisa sallah ya to kuma yana so ya siya baya sa misi a baya ne ya ce dan yarbawa dalla baya miki to uku. kai ma ka shiga tarkon yan matan ke hmm, tarkon yan mata mu gafiya ne za mu shiga tarko a ah, kai ba gware ne kai ba bahaushe ba ne kuma ba ka tsaya ka fahimci mutum hmm. wannan fa abun kar ka dora kanka damuwa irin wannan abayar da ake siya ta yan mata ba hurumin ku bane wannan gulma ce ta samari wannan hurumin iyayen su ne gane wani abu muna son farin cikin ya ne za mu yi komai oh. za mu iya iya kansu to shi kenan ba gari kudi ba kudi sai ka sai da wannan keken ka je ka siya mata <laughs> waye san nawa za a siya ko da ka kai kasuwa in ban da gulma ni yasa ne ga wannan kungiyar ta samari ta dunkula hannu <laughs> barai da gaske dunkula hannu ai dambe a ba ai dambe ba ai in kaga an yi haka to alamun ba za a bayar ba ke mamako kenan <laughs> mamako <laughs> kankamo na kamore kenan kankamo na kamore maganin yawuya ya muka ya ya zai jawo ba ka ba kabal ah. mutane na ina kake ta sauri kana ta sassarfa haka duk ne kenan wallahi duk mu ne muna nan wallahi sauri nake in je kasuwa yan kaba hala kasuwa ne zaki wallahi a baya zan je in siyo a ba na da ta ma kayan miya zaka siyo wala kayan miya a baya zan je in siyo budurwa ta wallahi a baya ke ma ke siga a baya kenan <laughs> wallahi mu mai zuri kan ya ta da mu mu mu shi ma yanzu budurwarsa ta sashi a gaba sai ya siya mata kai ma gashi an saka <laughs> ba ku da tunani ni me yasa ba a sani ba a baya kina da wayo kenan ba wani maganar wayo ai ba hurumin ku bane wannan gulma ce a hurumin bane ku kyale iyayen su su musu mana ku kuka haife su ko da ku kuke musu mu fa haka ne ha wallahi kuma maganar ki magana ki dutse ne fa magana alkur'an wallahi magana ki dutse ne kin ka kamal na baki a waya yan mata kwana ma na sai lemun kwalba na hada da gurasa ran sallah ko banza yi na sha dadi magana ta a magana ta awaya. waya na za da baya na ja dan na sha riga kafin alazi ne na nemi na kiya mai zaki na zabuga ta cikin baki magana ta a baya ne baya magana ta a baya ne baya magana ta a baya ne baya wani sallar wazancan kaya magana ta a baya ne wa kanki har maganar baya magana ta a baya ne baya bana sallar da magana ta a baya ne baya ina ta cikina amma ke kina ta a baya dan gulma magana ta a baya ne baya ke ina ta cikina amma ke kina ta a baya dan karya magana ta a baya ne a kashe soyayyar indai sai na baki a baya ne baya ta a baya ne baya hankalin maza yau ya tashi kuna ta a baya yan mata Kano birni ƙauye mata kuna cewa sai mun kawo magana ta a baya ne baya yawara eh, eh, magana ta ne baya magana ta ne baya a tamfa ce kayan hausa a tamfa ce kayan hausa a tamfa ce kayan hausa Idan dai balarabiya ce ke zan baki a baya yan mata. Sabanin hakan yar Hausawa magana ta a baya nai baya. Magana ta a baya nai baya. To zage zage zangem zangem zage zangem zangem. A bayar karin mata kade zage zangem zangem. Sai watan sama za a yi oda zage zangem zangem. Kuma oga ya rufe dubo da zage zangem zangem. Kuma za jirgi baya tashi zage na ce jirgi ya tashi sai na baki a tamfa kole shi sai na baki a tamfa kole shi a hakan ma sai na ɗau shi ke a hakan ma sai na ɗau shi yaya maganar da muka yi jiya idan aka ce sai na kawo kudin auren da na ma kawo ɗina yahuza su ya zalle kadar kwai da yogurt in ɗan tsotsa ko banza ai sha daɗi me ke faruwa wanda in je yahuza suya in cika da wallahi ya naji ana da kuɗi kuɗin mai zara da shi ka tambaye ta ke me ke faruwa baba cewa na ya siya min a baya shine ne cewa auren ma ya fasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina na yaki ina yi wasu matan nasiha akan a baya ashe masifan na gidana ke ma kina layi ashe ke ma kin hau layin wani iskan yaran kenan kin hau layin wani fitinannun kenan ko to a baya ba hurumin sa ba sai muke a baya ni nake da hurumin sai muke a baya ni ne ubanki ni nake da hurumin sai muke a baya ba shi ba saboda yanzu baki zama tashi ba tukuna tana ba daura aure ba idan kika ƙara gaya masa sai miki a baya to wallahi hina ina miki na gaya miki dan Allah ku yi hakuri ba matsala shiga huta ciki huta huta huta huta huta ciki dan Allah dan annabi ku yi hakuri dan Allah ku yi hakuri kar ka sai mata a bayan nan ni ne ubanta ni nake da hurumin sai mata a baya ka ji ko wannan ba hurumin ka bane eh ni ne ubanta ni nake da hurumin sai mata kuma a baya ma ba za a sai ba a baya ban za a bayan wafi ka Allah ku yi hakuri a ba komai insha Allah eh bari man ita na zuwa yawa da ke ta hankali fa ka ka mana murgudadde amarya yawa to kamar mu tafi ko mu tafi ko ni wallahi babu inda zani ya ba inda zaka wallahi na fasa auren nan sai an bani kuɗi na tunda na fahimci yare mai bani bani ce Ka an aure ma tana cewa in ba ta an yi aure zai kasance kenan kuma tun da sai magana a bayan nan ko an yi aure sai ta ce in sai mata Allah dan yarba kai mun magana kina jin baban sai zai zane su to kuma in ya mata magana dole za ta yi aiki da abin da ya faɗa ne kaga kai da soyayya za ka iya canza ta ba wata soyayya ya mun kuɗi na ni ban iya ba dan kwada ni ni da ina gama gidan dan shiga wani alƙur'an sai ga ba za ki tafi ba kwaran kwada sai an mun kuɗi na kwaran kwada sai an mun kuɗi na ni kuɗi wallahi ku ba eh, kuɗi na ku